ko a wannan karo haɗakar mabiya addinin islam da na kirista ne suka kai guda domin zartar da taro da zai ba da sukunin kawo rigakafin faɗa addinai ustaz malik shine jagoran tsarin wannan taro hakika addinin musulunci addini ne wanda yake kira akan salama ba ga wai ga musulmi kawai ba bal yana kira ga baki ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba su zanna lahiya domin allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul mumtahina aya ta takwas Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah yake cewa a cikin waga aya Allah subhanahu wa ta'ala bai hane ku ba akan wanda basu cutar da ku ba kuma basu hitar da ku ba daga cikin gidaddajin akan ku yi mi ku kyautata musu ko akan ku yi adalci ta tare da su saboda shi Allah yana son wanda suke tabbatar da adalci to an ga mutane wanda muke zane da su a cikin wannan gari namu na maradi da ma wannan ƙasa tamu ta Nijar suna kamanta adalci bakin gwalgwado wajen su zanna da mu lahiya to don haka muwa musulmi wajibi ne gare mu zanna da su lahiya domin muna ganin irin rigingimin da ke horowa a cikin kasashe wanda suke makwabtaka da mu muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya kare mu ya kare kasar mu gabaki ɗaya kan wannan abubuwa su haɗu a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar gabaki ɗaya to ai wannan abin diba ne faɗuwa ce ta zo daidai da zaman ganin saɓanin da ke abu kowa cikin waɗansu kasashe wannan dogon tsinkaye da aka yi yayi kuma abu ne mai tasiri in je Pastor Idris Sale na ɓangaren mabiya addinin Kirista To gaskiya wannan manufa tana da kyau. Bahaushe ya ce zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. Mun ga muhimmancin zaman lahiya idan mun dubi kewaye da mu. Mun ga yadda mutane sun tara dukiyarsu suna da gidajensu kyawawa suna da iyalansu amma saboda babu zaman lahiya waɗansu muna ji suna kwana a duwatsu waɗansu suna can a daji saboda babu zaman lahiya. To mu sai ka ce wannan ya zama wani abin farin ciki gare mu mu da muke da sauran zaman lahiya mu riƙe shi mu kuma ɗauki dukan matakai mu bi yadda za mu inganta shi har mu ci riba shi yadda Allah ya nufe mu ci riba shi. Zaman lafiya dai ya yi zama ɗan sarki ga yadda Nijar ke ba da misali na gari cikin ƙasashe. Sha'ai Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar.